Tonda Blows Online TV. To na gaskiyar zargin da suka yi na cewa kun ba wasu 'yan majalisu dala dubu goma sha bakwai da ɗari biyar kwatankwacin miliyan goma goma su takwas ta hannun sa na zurmi to ya shi da ya to ya kata cewa gwamnatin jihar zamfara wannan barazana ga rayuwar shi to ya aka aka je kuma gidan spika aka raba kuɗi ana ɗaukowa gabo wanda kuɗin su ne mun ka kai ma spika a basu a ba fahimce ka ba an ce ku kun ba su to eh, dala dubu ko da PDP da Ko wani dan majalisa da ta tashi ba da kuɗin mm. da sale an so kuɗin misali mm. gidan su fika an ka tai an ka dauka kuɗin an ka canza su daga dala sun ka koma naira dan naira an ka rinka ba su buhuna kuna da hujja warai gidan su fika an ka ba da kuɗin har da hoto da wanda ka ba da kuɗin sasar da aka ansa kuɗi don da ka hitowa akwai wanda ka sanafe yana tura muna live muna gani mu gwamnati wadda gwamnati da abuɗe kawai yaro ne wanda an ka haihuwa yau yana koyon sa wando ko koyar ba tsula ya ta waje da ya ta gaban bai gane ma tsula ya ta tunda hankali bai zo bai to haka gwamnati take komai na tana da hannunmu ba a komi na jihar zamfara ba tare da mun to yanzu kana inkarin kuma ko da dala ba shi to in a wani misali ne to to da shi an ba ai yanzu ya an ka ba sun ce akwai titukun na mahara har ya mai da dala an anti corruption wanda titukun shi in gwamnati dauki dala ba titukun bai iya kaiwa anti shi ni da an ka ce ana ana bani kuɗi ko ba kai ka ce ba wani ana ɗauka kuɗi ana bani wannan gwamnati ta hito na hira da punch an ka ce zan kai ƙara punch tsakaninka da Allah ina ni ƙara punch ba wanda na hodi shi na hodi kuma ni faɗa musu punch kar su ce ƙala su bari ni yanzu in kare kaina gwamnatin da ta saba kullum ne yadda za a yi ƙarya a bata sunan mutum kuma haka suke ganin za su ci zaɓe ba su tare da kowa gwamnatin jihar zamfara buɗe take wa babu kowa ba gwamnati ba ce yau ya ɗaga yana abuja yana can ta yanzu na kaɗe baka an samu masu kallon program ɗin gaba yanzu shin kun ba da dala ko baku bai ba to in mun baya fidi a jam'iyyance to ya za mu da mu da ba mu da kowa ba mu da kuɗi haka hausar da mutawalli zai bar jam'iyyar pdp ya ce ba mu da kowa ba mu da kuɗi kuma don haka ba mu ba mu iya komi to Allah taimake ka yanzu ga shari'a ga da kuka shiga ta kalubalantar canjin shekar gwamna matawalli a Abuja shin kuna ganin za ku iya nasara ga wagga shari'a na dama shi ya sani duk tactic din da aka bi ana delay din shari'a din ai a so so sani an kai kyan hukunci ba za ta yi mashi da kyau ba ya hodi ya san wannan lauyoyi sun hoda mai kuma wanda ya yi shari'a waccan har su marawa suka yi nasara shi wane ka kare shi kuma ya hoda mai ba nasara illa dai a bi a samu wani wanda zai zan yana danna shari'a kar ta yi mubi to shari'a ta kai minzilin da za ta hita shekarar jiya da aka hita in an ka sa kwana biyu za a shiga shari'a kai mm. kai dokta an ka sa wata biyu ko wata kasan ana daga da tsawo kwarai haka mun kashe isko hutun na wani ligaliya da suke yi eh, to mun ka shiga sai an kai wajen wata biyu ba shiga ba duk takardar da an ka shiga ta wai adiba kowa ya karanta kare a zo ko da aka dawo shi ma sai ce sai ya ce a baya takardar na akwai kuskure kuma alkali ya ta mai yana ta bashi takardu kuskuren kuskuren kullun kuskuren ya ta gyara to wanda karo shekaran da an ka shiga goma ga wata sai ce akwai kuskure sai alkali ya ce kai ka tsaya ka ja kuskure mai yadda tun da kaka rubuta akwai kuskure tun da an kawo da shari'a da kuskure kaka cewa haka ya za ka ce akwai kuskure to yanzu kuskure na baka kwana biyar ba zuwa bakwai wata an ka ce ba kwana biyar da karen da an ka shiga za a bashi an bashi kwana biyar sai lauyoyi sun kace ce a ran kai dai akwai masu suke take sai do Allah daga a bada sati guda yace a sun kace ce a ba su ma sati biyu ya ce kai dibo ba sati biyu ba sati biyu ba sati uku ba ba ku sati hudu a dawo bakwai ga wata ko an gyara ko ba a gyara ba shari'a za ta ci gaba kuma zai yanke hukunci don haka kuma babu wani sabon wani roƙo za a sake rubutu wani abu ya kulle daga ran nan ya waɗa musu dan kotu ne yana kotu ya waɗi cewa ba a sake alƙalami ya bushe don haka in ma gyara ne su gyaro su kawo a gyara in ma rashin gyara ne adresin ake so su zo kai a adresin a ƙari a closing case ka gane wannan abu shi duk ya ƙara ya taɓa masu ya zo gwamna ya ji duk abin da an ka yi. kuma wannan magana ta ebonyi sai suka ɗauki cewa eh, za mu zo gare ta amma yanzu mai kallon ka zai ce ko ka taɓa shigar da irin wagga shari'a a nan babbar kotun tarayya da ke gusau wanda joseph aminu baffa ya ci da ƙara to kuma ya za ku koma tunanin za ku yi nasara abuja Tonda Blows Online TV. Tonda Blows.